a wannan yammaci namu biyar ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da hudu ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 muna cikin tafsirin suratu yunus a inda muka kwana akan aya ta 92 kafin mu je ga karatun waɗannan ayoyi ko ayoyin da za mu karanta a yau za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambayarsa a jiya ya rubuto ta da larabci amma abin abinda yake faɗa yake cewa yana so a yi masa cikakken bayani dangane da tashi tsaye don girmama wanda yake shigowa ko wani babba da ya zo wannan matsala ce wacce take da nassi karara a cikinta batun tashi tsaye don girmama wani matsala ce mai nassi duk kuma matsalar da take da nassi to ba ta da wahalar yanke hukunci a kanta matsalar da babu nassi karara ita ce wala Allah ijtihadi zai iya sassabawa a kai amma idan da nassi to ko da an samu saɓani wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza to janibin da yake da nassi shine janibin da yake yin rinjaye daga ƙarshe ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad da littafin al mufrad na al bukhari da sunan tirmizi da abu dawud da wasu daga cikin littattafan hadisai hadisin muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala an wata rana ya fito sai ya samu abdullahi ibn amir da abdullahi ibn zubair sai abdullahi ibn amir ya miƙe masa tsaye abdullahi ibn zubair kuma sai bai tashi ba sai waɗanda suke tare da mu'awiya suka ga cewa abdullahi ibn zubair bai kyauta ba ya ya ga shugaba khalifa ya fito wasu sun tashi amma wani bai tashi ba to shine sai muawiya ce a su kyale shi ya ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu fi an-nar wanda duk yake so yake sha'awar mutane su miƙe tsaye don girmama shi to wannan ya nemi mazauninsa masaukinsa a cikin wuta kaga wannan nassi ne karara kuma hadisi ne sahihi wanda la gubara alai rijaluhu rijalu shaykhain babu yadda wata illa ko kaɗan ya zo da ruwayoyi daban ya zo da ruwayoyi daban-daban akwai lafazin da ya shi kansa muawiya yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa من أحب أو من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده في النار wanda duk yake son mutane su tashi tsaye yake farin ciki da haka to ya nemi masaukinsa a wuta kaga wannan nassin yana nuna haramci tunda aka ce a nemi masauki a wuta ba za a ce wa mutum ya nemi masaukin shi a wuta ba sai idan ya aikata abin da yake haramun idan abin da ka aikata makaruhi ne to ba a cewa ka nemi saukin ka wuta don ka bar makaruhi ko ka aikata makaruhi Don ka aikata makaruhi ba a cewa ka nemi saukin ka wuta wannan nafsi ne da yake nuna haramci waɗanda suke halatta abin suna yin hujja da hadisin sa'ad ibn mu'az lokacin da aka zo da shi kun san a ghazwatul khandaq ghazwatul ahzab wani kafiri ya harbe shi aka ɗauko shi akan jakinsa aka taho da shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn mu'az shine sayyidul aus shine shugaban kabilar ausu da aka zo da shi akan jaki annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hango shi sai yake cewa ɗan kabilarsa qomu ila sayyidikum qomu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad da kuma kitabun littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari da sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su komo ila sayyidi fa'an zilo, komo ila sayyidi fa'an zilo, ku tashi zuwa ga shugabanku ku sauko da shi daga kan jakin da yake kai kaga wannan tashin ya sha bamban da wancan akwai alqiyamu li rajul aw akwai kuma alkiyamu ila shaks shi sa malamai suka bambanta tsakaninsu ka iya tashi zuwa ga mutum ka taryo shi ka karbo abin da yake hannunsa wannan duk ya halatta shine alqiyamu ila shaks shi sa annabi ya ce ila sayyidikum amma lisayyidikum wasu suna karanta hadisin komo li tare da cewa babu wata ruwayar da ta zo haka babu inda ta zo da lamun omo lisayidikum sai dai ila sayidikum to za mu ga duk inda aka tabbatar da alkiyam aka ce manzan Allah ya tashi za ka ga tashi ne zuwa fatima yarsa idan ta zo ziyara gidansa yakan tashi ya taryo ta ya komo ilaiha akan ce yakan tashi ya taryo ta ilaiha amma ba ya komo laha ba abinda ake sabani a kansa shine alqiyamu lishshakhsi wa laysa alqiyamu ila shakhs alqiyamu lishshakhs alqiyamu lishshakhs din dinnan litta'zim ka tashi domin ka gari mamashi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi hadisin Anas dan Malik da salsala kikkiawa Anas ibn Malik yana cewa lam yakun shakhsun ahabbu ru'yatan ilayhim min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam walakin idza ra'awhu la yaqumuna lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik Anas dan malaki yake cewa babu wani mutum da sahabbai suke so kamar yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba mutumin da sahabbai suke so irin yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan suka ganshi ba tashi tashi tsaye kam dan sun ganshi lima ya alamuna min karahiyatihi lidhalik Anas ce saboda sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san haka kaga idan girmamawa ce babu shakka babu wanda ya cancanci a girmama shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai waɗanda suke cewa ai ana tsayawa ilimin ne idan malami ne ka tashi ka tsaya masa kam to ka tsayawa ilimin ne ba wai shi ka tsayawa ba to idan ilimin ne akwai wanda ya kai manzon Allah ilimi ana a'lamukum billah shi ce na fi ku sanin Allah ba to amma duk da haka sahabbai ba sa tsayawa domin ainihin su girmama shi saboda sun kula cewa baya san haka ashe kenan ya kamata idan mutum malami ne yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan shi ma ya kyamaci ga ya nuna musu cewa shi ma baya so domin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbansa baya son abin da suke yi masa to su kuma idan ya nuna musu baya so ya kamata su taimaka masa kada su rika tashi din domin wani za su ce duk da baya so ya kamata dai mu tashi a'a annabi yana cewa wala takunu auna lishaytani ala akhikum kada ku taimaka wa shaydan a bisa dan uwanku wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala al wal udwan ku taimaki juna alal birri wa taqwa akan abin da yake alkhairi ne akan abin da yake taqwa ne kada ku taimaka wa juna akan abin da yake al-ism zunubi ne wal udwan ƙetare iyaka ne saboda haka tashi tsaye domin girma shi a lokacin taimakawa shaiɗan ne akan sa kuma taimakekeniya ne akan al-ism wal udwan wanda Allah madaukakin sarki ya hana akwai kissar da al-khatib al-baghdadi ya kawo a tarihu baghdad na jamar tarjamar ali ibn al-ja'd ɗaya daga cikin malamai mashahurai wata rana khalifa al-mutawakkil billah al-mutawakkil billah kun san shine wanda ya taimaka wa ahlus sunna a sa bayan waɗanda ya gada waɗanda suka gabace shi daga cikin halifofin daular abbasiyya tun daga kan Mamun, har zuwa kan al-mu'tasim har zuwa kan al-wasiq billah sun gallaza wa ahlus sunna da imamu ahmad da sauransu to shi al-mutawakkil billah ne khalifan da ya taimaki ahlus sunna a zamaninsa aka saki imam ahmad kuma aka sakarwa sunna mara ta ci gaba da walwala to wata rana ya kirawo waɗanda suke sai da gwalagwalai domin ya sayi gwalagwalansu to shi kenan suna zaune a fada sai ya fito da ya fito duk sai aka miƙe tsaye sai ali ibn al-ja'd ali ibn al-ja'd malamin hadisi ne babba mashahuri yana da musnad sunan shi musnad ali ibn al-ja'd to sai ya kasance shi kadai bai tashi ba da bai tashi ba mutane sai aka shiga gunaguni yaya kowa ya tashi domin ya girmama halifa amma shi wannan malamin ya ki tashi gashi kuma hajar sai kawo a saya to sai bayan an gama gunaguni ya ce a kyale shi daga baya sai ya ja shi gefe ɗaya shi khalifa al-mutawakkil ya ce da shi ya kai min haka kowa ya girmama ni kai ka kita tashi. shi ne sai ya ce masa a na kita tashi ne saboda hadisin da na na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar saboda ka ni taimaka maka dai khalifa sai ya ji daɗi don haka da ya zo ma sai ya masa cinikin gwalagwalai na dubinnan dinari dubinnan dinari mutane sai suka yi ta mamaki yaya a sa al'adar kuma ma'azalika an sai kayayyakinsa gashi ya muna na ladabi amma kuma an sai kayayyakinsa tare da cewa shi ba muna na ladabi ya yi ba ya taimaka wa khalifa ne bai yi abin da zai jefa shi cikin wuta ba don haka wannan shine hukunci amma maganar cewa a iya tashi mutum a girmama shi saboda iliminsa da sauransu wannan duk bai inganta ba idan ma an samu wasu daga cikin malamai sun faɗa haka to magana cewa take marjuhiya magana cewa take ba ta da rinjaye domin raunin dalilin da ta dogara da shi a nan kuma akwai hadisi wanda shi ma zai iya ƙarfafar janibinmu wanda yake cewa eh, la ta komo kama ya komo al'ajim yu'azzimu ba'dhuhum ba'dha kada ku rika tashi kamar yadda ajamawa suke tashi suna girmama sashinsu to wannan hadisi da ifi ne bai inganta ba shi yasa ba za mu yi hujja da shi ba ko da kuwa ya goyi bayan matsalar a bisa fahimtar da muka yi kasancewarsa da ifi ne za mu bashi sannan kuma a cikin a cikin babin akwai a hadisai waɗanda suka inganta wa fi sahihi ya anid da'if idan aka samu sahihi to ya wadatar ba a buƙatar kuma da'ifi saboda haka wannan ta ce matsalar tashi tsaye A ibn taymiya a cikin alfatawa cikin wasu masail da ya faɗa ke cewa to wani lokaci akan iya zuwa wani maukifi wani guri wanda kowa zai tashi ya girmama wani shugaba idan kai kuma baka tashi ba to zaka gamu da gamanka wato za a iya sa shugaban nan zai iya sa zabaniyansa su casa ka ko a yi kurkuku da kai ibn taymiya ya ce to a irin wannan yanayin sai ka tashi dan ban kai ai rashin tashin kada ka taimaka masa ne to shi kuma yana so har ma zai cutar da kai akan wannan yace sai ka tashi tare da kai ba ka san haka ka tashi din haka shi yake so tashi ka abin nan ka tsaya tsaye din wannan ingiza shi cikin wuta yake yi to haka ibnu taymiya yake fadar wannan a wannan shine batun tashi tsaye domin girmama wani mai tambayar ya sake tambaya to idan ya kasance a masu tsayawa a bayan wani fa ikan ban sani ba a bayana akwai wani ko babu ban sani ba to masu tsayuwan nan na bayan mutum fa to su ma idan tsayuwan nan suna yin ta ne ta'aziman suna yi ne don girmamawa sun shiga ciki idan kuma suna yi ne don gadi akwai abin da ake ganin bukatar a yi haka ɗin saboda tsaro in akwai bukatar haka ɗin saboda tsaro to kaga wannan ya fita daga cikin ah, babin da muke magana a kansa muna maganar babin tsayuwa don girmamawa ba wai tsayuwa don tsaro ba idan muka ga hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa lokacin da ya salla a zaune sahabbai suka yi salla a bayansa a tsaye suka yi salla a bayansa a tsaye da ya juyo yake cewa laqad kittum an taf'alu fi'la farisa war rum yaqumuna li qiyaman wa hum julus saura kiris ku yi irin aikin farisawa da rumawa sarakunan suna zaune su kuma suna tsaye kam a kansu ku duba fa a cikin sallah ne duk tsayuwar nan ta sahabbai a sallah Allah suke yi wa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya san haka su ma kuma a ran su haka suke dan Allah ne ya ce wa qumu lillahi qanitin don haka wannan tsayuwar Allah suke yi wa to amma saboda ta yi kama da tsayuwar a ajib <coughs> wato ajamawa ga sarakunansu manzo Allah ya nuna cewa kada su yi yace idan liman yayi sallah a tsaye su yi sallah a tsaye idan yayi sallah a zaune su yi sallah a bayansa su ma a zaune haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu to kaga duk da cewa zuciyarsu ta yi nisa da batun ta'zib amma duk da haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hana su don haka ita kanta wannan tsayewa idan ba larura bace kosuwa da aka hango barin barinta shine yafi alkhairi akan yinta to ina ga wannan za mu takaita akan wannan tambaya in ya so sai mu koma cikin tafsiri mu ci gaba da akan ayar da muka tsaya a jiya mun tsaya akan aya ta 92 za mu tashi akan aya ta 93 na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد بوعنا بني إسرائيل مبوع صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana yadda nihayatu fir'auna ta kasance ƙarshen lamarin fir'auna mun tsaya akan ƙarshen ayar da ta yi mana bayani akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya halaka fir'auna a cikin teku a inda muka yi bayani duk da cewa a lokacin lokaci ya ƙure mana ba mu samu mun karanta maganar shi ibnu arabi ba wanda akwai bukatar mai haka ɗin yadda muka saba idan muka kawo magana mu ce to ga yadda maganar take don kada a ɗauka kage muke yi a shi ibnu arabi din nan kamar yadda muka ce wata ɗa'ifa wata jama'a suna girmama shi kwarai da gaske har suna masa laƙabi da ash akbar to idan aka ce shekul akbar babba shehi babba wanda a wani lokaci ya yi da awar shine khatamul auliya'i aka ce ya faɗi wannan magana watakila wanda ya saba jin sunansa yana kai kawo akan harshen wasu malamai ya ji abin gim. anya ko wannan ba kage bane ba ainihin kazafi bane aka yi masa to ba kazafi bane aka yi masa a cikin littafin sa al-futuhatul makkiyya gurare guda biyu a farko farkon littafin a babi na 62 inda yake maganar waɗanda suke ubangiji ya halicce su domin wuta ya zana sinfofi guda ya zana sinfi guda hudu yace akwai almutakabbiruna masu girman kai waɗanda sun san gaskiya suka take suke bauta ma wani Allah ko ake bauta musu a nan ya ce akwai fir'auna a ciki sannan sinfi na biyu ya ce su ne mushirikai sinfi na uku yace mu'attila waɗanda kwata-kwata ba su yadda akwai Allah ba sannan sunfi na hudu ce munafukai waɗanda suke nuna imani a zahirinsu amma a baɗininsu kuma suna ɓoye kafirci to kaga a nan ya jefa fir'auna cikin wuta to amma da tafiya ta yi tafiya a cikin waɗannan littafin alfutuhatul makiyya a can babi na 167 waccan magana ya yi ta a babi na 62 da haka bayan babi 100 don littafin ƙato ne yana faɗar makamat mataki-mataki da bawa zai yi ta takawa har ya kai mataki na yaƙini na fana'i lokacin da zai ga cewa shi ma Allah ne abinda yake faɗa a cikin littafin kenan to ya zo babi na 167 a nan ne yake ƙarrara wannan aƙida yake cewa lalle Allah lamma alima annahu qad tubi'a ala qad taba'a ala kulli qalbin muzhirin lil jabarut wal kibriya yayin da Allah ya riga ya san cewa yayi rufi akan duk kowace zuciya ta wanda yake nuna girman kai da ƙasaita da kafafa wa anna fir'auna fi nafsihi adhallul azilla yace kuma Allah ya san fir'auna a zuciyarsa mafi kaskancin makaskanta ne wato fir'auna a zuciyarsa yana jin shi makaskanci ne a zahirinsa ne yake nuna jabaruti sai ya sa Allah ya umarci annabi Musa da Haruna alaihi salam yace su yi masa mu'amala da tausayi da tausasawa saboda abin da yake cikin baɗininsa na jin ƙasƙanta wannan ina faɗa muku maganar ibn al-arabi bace ba tawa ba suka ce ya ce a baɗininsa yana jin shi ƙasƙantacce ne a zahirinsa ne yake nuna ƙasaita da isa to sai Allah ya san baɗininsa sai ya ce wa Musa da Haruna ya ce to ku yi masa mu'amala da rahama da tausasawa saboda baɗinin nan nasa da yake nuna kaskanci yace faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana mai taushi wala alla ko ya wa'azantu ko ya ji tsoro ibnu arabi yace to kaga la wa'asa idan Allah ya amfani da ita to wajibi ne ta auku wajibi ne ta auku tunda Allah ya ce la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ashe kenan wajibi zai wa'azantu kuma zai ji tsoron Allah din saboda haka ya ce sai lokacin da ya ga ya shiga wato cikin teku hanyoyin tsira na sun yanke masa ya ga ba mafita babu matsera to a wannan lokaci laja'a ila ma kana mustatiran fi batinihi shikenan sai ya koma zuwa ga abin nan da yake ɓoye a cikin baɗininsa, na ƙasƙanci da bukatuwa zuwa ga Allah li yatahaqqaqa indal mu'minina wuqu'ur raja'il ilahi ce wai dan ya tabbata a gurin muminai cewa abinda Allah ya yi fata fa sai ya tabbata sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin yace farafa al iskala min al saboda haka sai ya kawar da dukkan wani iskali da kan iskali wato dukkan wani wata yana da wata shakka game da imaninsa sai fir'auna ya kawar da ita da wannan kalma ya ci gaba da cewa inda yake cewa wa ana minal muslimina khitabun minhu lil haqqi ta'ala yana gaya wa Allah ne cewa yana cikin masu musulmi yana cikin masu miƙauya li ilmihi annahu subhanahu yasma'uhu wa yarahu dan ya san Allah yana jin sa yana ganin sa fa khatabahu al haqq bi lisanil ghaibi ibnu arabi yace sai Allah yayi wa fir'auna magana da harshe na gaibi yace al'ana azharta ma qad kunta ta'lamuhu yanzu kuma ka fito da abin da daman ka san shi a ranka wa qad asaita qablu a da can ka saba min wa kunta al mufsidin ka zama daga cikin masu ka zama daga cikin masu barna yace yana nufin mabiyansa masu barna wato mabiyansa atba'ika wa ma qalahu lahu ibnu eh, arabi yace Allah bai gayawa bai gaya wa fir'auna ya ce masa wa anta minal mufsidina ba bai ce masa wa anta minal mufsidina ba sai ya ce wa kunta minal mufsidina wanda duk idan ya tabbatar maka da cewa ayar tana nuna fir'auna mumini ne sai ya ce fahiya kalimatu bushra lahu wannan kalma ta bushara ce ga fir'auna na biha mu kuma ya sanar da mu wannan kalma linarjuwa rahmatallahi rahmatahu don mai fatan rahamarsa ma'a israfina wa iftarina wa ifratina duk da wuce gona da iri da zamu da laifin da zamu yi kada mu yanke kauna daga rahamar Allah ga fir'auna shi ma ya same ta yace sannan Allah yace fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yace a yau zamu tserar da kai da jikinka dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka ibn arabi ya ce ya'ani litakunan najatu liman ya'tiya ba'daka aya domin tserar da kai da zamu yi wannan ta zama aya ga wanda za su zo bayanka wato ta zama alama idza qala ma qultahu takuna lahu najah mislu ma kanat laka idan wanda zai zo bayanka shi ma ya faɗi irin abin da ka faɗa sai ya tsira kamar yadda ka tsira wa ma fil aya ibnu arabi yace a cikin wannan aya babu cewa anna ba'asal akhira layar akhirah a cikin ayar ba a ce ba a ɗauke masa azabar lahira ba wa anna imanahu la yuqbal a ayar ba a ce ba a karbi imaninsa ba wa inna ma fihi anna layar dunya la yartafi amman nazala bihi abinda kawai ayar ta nuna azabar duniya ba za a dauke ta ba ga wanda ta sauko masa idza amana fi hali nuzulihi idan yayi imani lokacin da azabar take sauka illa ƙauma Yunusa alaihi salam sai mutanen annabi Yunusa su ne aka yi ba wannan kautar faƙauluhu ya ce to faɗar Allah da ya ce fal nuna jika bi badanika a yau zamu kubutar da kai da jikinka bi ma'ana abinda yake nufi annal azaba la yatahaqqaqu illa bi zahirika azabar da mu yi maka a zahiri ne kawai mu yi maka ita a gangar jikinka kawai mu yi maka wa qad araitul khalqa najatahu min al azabi Allah yake ce masa na nuna wa halittu cewa na kubutar da fir'auna daga azaba fa kana ibtida'ul gharqi azaban don haka farkon nitsewarsa a ruwa azaba ce fasaratil mautu fihi shahadatan da ya mutu a cikin ruwa sai ya zama shahidi kaji ma ba wai kawai mumini ba fa ya ma mutu shahidi ne shahidul gharqi khalisatan bari'atan kuma mutuwa ta shahada wacce take mai tsarki kubutacciya lam yatakhallalha ma'siyah wacce babu saban Allah a cikin ta faqubida ala afdali amalin aka karɓi ransa yana aiki mafi daraja mafi tsada wa huwa talaffuzu bil iman yana tsakiyar faɗar kalmar ta imani aka karbi ransa kullu zalika wai yace duk Allah ya yi haka ne hatta la yaqnuta ahadun min rahmatillahi ta'ala dan kada wani ya tseba kauna daga samun rahama wal a'malu bi khawatimiha ayyuka kuma ana lura ne da na su ba na farkonsu ba har dai ta kai yake cewa ya ce a cikin ƙarshen ƙissa ɗin allah da ya ce je ka bi kalita kuna liman ka aya ai alama ala husulin najati alama ce bisa cewa ka kuɓi ta kai fala aktharun nasi an hadhihi aya yace amma da dama daga cikin mutane yana nufin wai mu sai muka ga gafala daga wannan ayar faqadaw alal mu'mini bishaqai sai suka hukunta wa mumini cewa shaqiyi ne wa na muminin kenan wai fir'auna wai sai muka gafala ba mu tsaya mun lura da ayar ba sai muka ce wa wannan mumini shaqiyi to ba za mu fasa cewa shaqiyi ba yadda Allah ce fa utbi fi hadhihi dunya la'na haka nan za a ci gaba da la'anarsa har gobe har gobe har Allah ya tashi alkiyama ibnu arabi yace fa amma qawluhu fa awradahumun nar da ya ce ya shigar da su wuta falaisa fihi annahu yadkhuluha ma'ahum ai a ce ba a ce shi ma zai shiga tare da su ba bal qala jalla wa ala ai abinda ma kawai Allah cewa yayi adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da iyalan fir'auna cikin azaba mafi tsanani walam yaqul adkhilu fir'auna wa alahu ai kaga bai ce ku shigar da fir'auna da iyalansa ba wa rahmatullahi ta'ala ausa'u yace rahmar Allah tana da fadi tana da yalwa min Allah ya bala imanin mutar a ce wai Allah ba zai karbi imanin wanda yake cikin matsuwa ba wa ayyu tirarin a'zamu min tirari fir'auna fi al-garaki. Ya yace akwai mutumin da ya shiga matsuwa irin matsuwar da fir'auna ya shiga lokacin da ya ga ruwa zai cinye shi ai ba matsuwar da ta kai tashi yace kuma gashi ai Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su don haka kaga kenan fir'auna ya zama mu'mini to wannan magana ibn arabi ya maimaita ta a fususul hikam da ba sai mun karanta ba kuma kamar yadda alusi mai ruhul ma'ani tafsirin ruhul ma'ani na alusi duk da alusi yana daga cikin masu girmama ibn arabi domin shi ma yana da tasawuf yana cikin masu girmama arabi don dusar da zai kira shi sai ya kira shi da ashekul akbar ƙaddasa allahu ruhahu sai ya yi masa wannan taken da wannan kirarin da wannan addu'ar amma duk da haka shi ma da ya zo wannan gurin fa sai da ya jinjina wa abin ya ce kai abin ya yi girma fa amma da yana ganin wai a yi masa uzuri ijtihadi ya yi wai maza Allah ma ya ijtihadi ya saba wa alkur'ani don haka in ibnu arabi ya ijtihadi ya saba wa alkur'ani kada a matsa masa ya ce wasu sun matsa masa lamba kwarai da gaske wasu ma sun kafirta shi ya ce amma abin bai kai haka ba kuma shi da kansa yake gaya mana abinda ibnu arabi bai tsaya kan imanin fir'auna ba mutanen annabi nuhu ma gaba daya ce sun mutu muminai ne wanda dufa ne ya cinye ibn arabi ya ce duk ne suka mutu to wanda ya sa ibn taimiyya ya rubuta risala ka cokam don yi masa raddi akwai wani, wani malami wanda shi kuma ya rubuta littafi wai shi yana goyon bayan ibn arabi wai shi ya goyi bayan ibn arabi littafin da, da, da, da wani malami al-qazwini ya yi masa raddi yake cewa in ka gama ganganun kai ka ce maganganun yara ne ƙanana ya ce misalinsa misalin wani mutum ne da ba a san shi ba bai da wani matsayi ba a san shi kowa ba wanda ya san shi sai ya je maka kawai sai ya nufi rijiyar zanzam sai ya fi tsari a ciki wai dai ya shahara ce to haka wannan mutumin yi ya zo yana karfafar imanin fir'auna kamar yana fi tsari ne a rijiyar zanzafa to haka nan daga cikin malaman da suka yi ibn arabi raddi akwai ainihin al abin nan yana da wata risala da ya rubuta sunanta farra aun mimman yadda'i imana fir'aun wato duk wani taimako ya guji ya gudu ya bar mutumin da yake da'awar imanin fir'auna to ibnu taimiyya yana da maganganu wanda jiya mun karanta wasu daga ciki a wajen yin raddi ga wannan makula wacce take cewa fir'auna mumini ne kuma duk ga wanda ya san aƙida irin ta su ibnu arabi ibnu al-farid ibn sab'in afifu tilmisani sadruddin al-qunawi da sauran waɗannan waɗanda suka tara aqida ta ahlul wahda aqidar daga baya wani malami yazo kasan da yana koyar da mutane ya dilmiyar da mutane da sunan tarbiya aka dinga cewa mutun yazo a bashi tarbiya ya ga Allah aqidar waɗannan waɗannan mutane ne wanda duk ya san maganar irin maganganun waɗannan mutane ba zai yi shakkar maganar da ibnu arabi yayi ba mutumin da yake cewa عقد الخلائق في عقد الخلائق في الاله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقدوه yake cewa mutane ko halittu suna da aƙidu daban-daban game da Allah wani ya bauta wa Allah wani ya bauta shaidan wani ya bauta ruwa wani ya bauta gunki wani ya bauta itace kowa da yadda yake fahimtar Allah ya ce to wa ana ataqattu jami'a ma ataqaduhu ne duk aƙidunsu na haɗa gaba ɗaya <laughs> to kaga wannan bala'i har ida to mutumin da zai faɗi wannan kaga dan ya girmama fir'auna ya kare fir'auna ya kare mutanen annabi nuhu ya kare waɗanda suka bauta dan dan maraki yace ba dan maraki suka bauta ba Allah suka bauta kaga ai duk ba za ka yi ba za ka yi mamaki ba to abin da zai sa mu mu tsaya muna bayani saboda akwai waɗanda suna girmama shi har yanzu musamman a cikin malamai da muke da su a nan kasar akwai wanda a rubuce-rubucen su ma za ka ga ana ta kawowa ana hujja da ibnu arabi tare da cewa ga irin aƙidarsa ga irin maganganunsa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala qad na bani isra'ila mu a sidkin wa razaqnahum min at-tayyibat fa ikhtalafu hatta ja'ahum al-ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah fima kanu fihim fihi wannan faifai ne na ƙarshe wanda ta'aliki ne ubangiji yake yi a cikinsa game da abin da ya gabata a fayafayen da suka wuce fayafaye hudu da muka karanta na kissar annabi musa a wannan sura wannan faifai na ƙarshe shine yake gaya mana yadda dai al'amarin ya kare cikin bakin cikin iyalan fir'auna da shi kansa fir'auna ɗin to shine ubangiji yake ta'aliki a faifan ƙarshe yake faɗar irin ni'ima da yawa banu isra'ila daga wannan lokacin bayan allah maɗaukakin sarki ya halaka maƙiyansu to ubangiji kuma ya musu ni'ima yace walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin kuma haƙiƙa mun zaunar da bani isra'il a mazauni na gaskiya wa razaqnahum min at-tayyibat kuma mun azurta su daga kayan dadi famakhtalafu basu saba ba a junansu. su hatta ja'ahumul ilm har sai da ilimi ya zo musu <coughs> inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijinka shine zai yi hukunci tsakanin su ranar gobe kiyama fi ma kanu fihi ikhtalifun cikin abin da suka kasance suna sassaba wa juna a kansa. Allah yana ba mu labarin ni'ima ta addini da ni'ima ta duniya da yawa banu Isra'ila ya ce ya zaunar da su mubawwa asidikin wato mazauna ta gaskiya mazauna ta gaskiya lokacin da suka fita sun fita ti wato sun fita suka shiga sahara suka samu nutsuwa dai yanzu dai Allah ya halaka makiyinsu sannan kuma ya gadar da su abinda fir'auna ya bari da shi da jama'arsa gaba daya kamar yadda Allah cewa awrathna alqauman alladhina kanu yustad'afuna masharik al wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishu Allah madaukakin sarki yake cewa mun gadarwa waɗannan mutane sune banu isra'il mun gadar masu mutanen da aka rika raunana su aka dinga nuna musu kaskanci mun gadar da su masharik al'ardi gabashin ƙasa da yammacinta allati barakna fiha wacce muka sanya albarka a cikinta wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kalmar ubangijinka mai kyau ta cewa kalmar ubangijinka mafi kyau ta cewa zai taimakawa dukkan muminai sai ta tabbata akan banu isra'ila saboda haƙurin da suka yi muka yi kace-kace muka rushe irin abin da fir'auna yake yi wa ma kanu ya arishun da shi da mutanensa da abin da suka kasance suna ginawa don muka rushe kamar yadda Allah yake cewa fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa wa awrasnaha bani wa kadhalika wa bani isra'il haka nan muka fitar da su daga cikin aljannatai wa uyunin da ainihin marmaro na ruwa wa kunuzin wa maqamin karim da taskoki na dukiya da suka bari da ainihin matsayi wanda yake na karamci muka gadar da wannan ga banu isra'il a wata ayar wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin muka muka fitar da su daga cikin gonakinsu da idan marmaro na ruwa wanda yake gudana a ƙarƙashin gidaddajinsu muka gadar da su wasu mutane daban wanda su ne ainihin banu isra'il haka ubangiji ya yi musu haka annabi musa alaihissalam ya fita tare da su daga garin masar suka nufi garin sham wato ƙasar sham inda ubangiji ya umarce su su je su shiga baitul maqdis وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa ku shiga al'adar muqaddasa ƙasa wacce take mai tsarki ita ce Baitul Maqdis ku shiga can ubangiji ya rubuta muku haka kada ku juya baya kuna masu ainihin komawa da baya wala ku zama kun koma kuna hasararru to a wannan lokaci da suka tsaya suna jayayya da annabi Musa alaihi su ba za su iya shiga ba saboda akwai amalikawa a ciki akwai wasu manya-manyan mutane masu tsawo da fadin kirji su ba za su iya zuwa su yaƙi da su ba inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa in yakhruju minha fa inna dakhilu ba za mu fita ba sai sun fita bayan cewa Allah ya su je su yaƙe su to ya za a yi ku ce ba za ku fita ba za ku shiga ba sai sun fita maganar yakin kaga kenan ba za ku yi ba sannan kuma mutane ya za su fita daga kasarsu haka kawai mutane suna cikin kasarsu sai su fita nan ku ku shiga to shine annabi Musa alaihi salam a wannan lokaci bayan ya ya ga kangarewa su ya roki Allah cewa ya raba tsakaninsa da mutanen da suke fasikai Allah madaukakin sarki ya haramta musu shiga kasar kuma qala fa innaha muharramatan alayhi muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sal alqawm alfasiqin Allah ce ya haramta musu shiga baitul maqdis shekara 40 don ga suka shekara 40 suna yawo a cikin sahara a cikin te a wannan tsawon shekara 40 din ne annabi Musa ya rasu a wannan lokacin ne annabi Harun shi ma ya rasu sai ya kasance sai annabi Yusha wanda shi ne ya yi jagorancin suka je suka shiga ainihin baitul maqdis wanda suka kama baitul maqdis ta zama a hannunsu wanda yanki ne na sham duk yanki sham har yanzu yanki ne wanda yake da albarka yana da albarkar 'ya'yan itatuwa ga ruwa mai kyau wato 'ya'yan itatuwan da ake samu daga yankin sham har yanzu ya fi daɗi wanda ake samu daga syria da lebanon da Palestine. wanda shine yankin sham ɗin da jordan shine yankin sham a da to wannan yanki yanki ne mai albarka kamar yadda Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu barakna hawlahu wato kasar da muka yi albarka a gefanta ita ce kasar sham to Allah madaukakin sarki ya ba su dama suka shiga wannan kasa tare da annabi yusha ibn nun bayan sun shiga sun yi zauna wani lokaci da suka ci gaba da kangarewa Allah ubangiji ya turo ɗaya daga cikin sarakuna na rumawa sarakuna na rumawa wanda shine buktanassar ya karkashe yahudawa kisan kiyashi irin kisan da ake faɗa hitler ya yi musu to irin wannan kisan ya yi musu shi kuma a lokacinsa buktanassar ya yi kace-kace da su daga baya kuma dai ainihin suka samu dawowa suka karɓi ƙasar daga nan kuma suka ci gaba da kangarewa Allah kuma kuma turo wasu sarakunan Yunan su ma suka zo suka yaƙe su kamar yadda Allah ce fa in uttum udna duk sanda kuka koma ga kangarewa kuma kuma mu turo wanda zai maganin ku aka turo wani sarakuna daga cikin sarakunan Yunan wanda suka kwace kasar suka ci gaba da mulkin su kuma suka dinga nuna musu mulki na kama Yahudawa suka zama wato baki yan tsirari a kasar abin nan har lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Isa alaihi salam maimakon da Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam su karbi da'awar annabi Isa su taimaka masa sai ya kasance sun hada baki da sarakunan Yunan sarakunan Greeks suna zuwa suna kai gulman annabi Isa alaihi salam cewa yana bata talakawa yana koyar da su wani addinin da ya saba wa addinin su mutanen Yunan lokacin mutanen Yunan gumaka suke bautawa kaga Yahudawa ga su suke da addini samawi amma maimakon su taimakawa annabi Isa alaihi salam ya isar da saƙo su ma su samu daula tunda daular a hannunsu take aka kwaci a'a sai suka zunga zuwa suna sarar annabi isa a gurin ainihin sarakunan yunan sarakunan greeks har ta kai su wannan sarakuna sun tasarwa annabi isa za su kashe shi a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya jefa kamanceceniyarsa a cikin ɗaya daga cikin almajiransa suka kashe shi suna zaton sun kashe annabi isa alaihi salam allah yana cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين أوتوا وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم, ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه الله ملوك كن سركي يسني كمن تشيشين يا أين هنت التلدى النبي النبي إيسا يسني كمن تشيشين يستشكين وانا الماجرنسا سكا كاما شسنا ثمانا سنكشي النبي إيسا أشيبا شي سكا كشيبا Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi zuwa gare shi to haka nan suka ci gaba da zama a wannan yanayi har bayan shekara wajen 300 lokacin da wani sarki daga cikin sarakunan yunan cikin sarakunan su mutanen greeks ya karbi addinin kiristanci shine constantine da ya karbi addinin kiristanci wasu sun ce ya shiga addinin kiristanci ne don ya lalata kiristancin a lokacin ya tara malaman kiristoci ainihin aka zo aka bata addinin kiristancin aka sanya masa bid'o'i masu yawa a ciki ya zama na an caccanza abin nan a taura da injila gaba daya suka caccanza littafin da annabi isa alaihi salam ya zo da shi suka kawo ainihin dokoki sababbi irin wanda suka dace da abin da shi yake bukata shi kuma ya gina musu guraren ibada daban-daban to haka nan suka ci gaba da zama a nan har lokacin da ainihin Allah maɗaukakin sarki ya so wannan gari zai fita daga hannun su waɗannan ya koma hannun ainihin musulmi a zamanin na Umar a zamanin na Umar a shekara ta sha shida bayan hijira daga cikin futuhat da na Umar ya yi ya tura ainihin Abu obaida ibn al-Jarrah tare da wasu daga cikin dakaran mayakansa irin Khalid ibn walid da sauransu aka je aka yi yaƙi irin su ibn al-As aka cinye wannan gari aka kwato baitul maqdis kuma sun sallama baitul maqdis ne ba tare da yaki ba wato ba su iya tsayawa sun jirkaki runduna ta musulmi ba a wannan lokaci la iyaka da suka ga abin yafi karfin su suka ce to ayi sulhu sai na Umar shi da kansa ba ya zo aka yi sulhu a wannan lokaci baitul maqdis ta koma hannun musulmi wanda har yanzu a yanzu take karkashin mulkin ainihin su abin nan banu Isra'ila wanda duk yawan musulmi har a yanzu a doron ƙasa sun kasa yadda za su cimma su kamma wannan mutane waɗanda suke 'yan tsirari duk a yahudan da suke cikin isra'ila gaba ɗaya ba su ce miliyan uku ba ta kai har wani malami yake cewa da musulmin duniya kowa zai ebo wato cikin cokali da ruwa ya zo ya zuba isra'ila to isra'ila ruwan zai cinye ta saboda yawan mu to amma ga shi nan sama da shekara hamsin sama da shekara hamsin na wajen shekara sittin don ko yakin da aka yi na 1948 kaga yanzu shekara sittin kenan yahudawa sun gagara suna ta kashe musulmi suna ta yin abin da suka ga dama to Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa banu Isra'il ya ce ya zaunar da su mazauni na gaskiya ya azarta su mina tsayyibati daga kayan daɗi iri-iri tun a lokacin da suke cikin te ba a wannan lokaci ba ne Allah ya dinga saukar musu da almannu salwa wanda gare su suka yi ta cewa su sun gaji da abincin nan da Allah yake kawo musu kabakin nan yan yan tattabaru din nan fa su sun gaji da su harka ta dan adam wato dan adam ba wanda ya kai shi butulci suka ce su wannan yan tattabaru da zuman nan da darban nan da ake sauka musu fa ta ishe su su yanzu suna son a roki Allah ya ba su kankana da albasa da duma da tafarnuwa da ka duba da Allah to ne Allah maɗaukakin sarki ce fa makhtalafu basu sassaba ba hatta ja'ahumul ilm har lokaci har sai da ilimi ya zo musu malamai suka ce wannan ayar wasu malamai suka ce tana nufin fa makhtalafu su su waɗannan banu isra'ila ɗin ba su sassaba ba sai da annabawa suka zo kamar zuwa annabi isa sai ya zama da sun kangare suka ce ba za su yi imani da shi ba wasu suka ce a ana nufin su banu isra'ila ɗin da yahuda wanda suka suka zauni madina da wasu yankuna na gefe da madina irin Yahuda banu kainuka da banu nadir da banu quraiza ai da duk kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cin buri suke yi Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala alkafirin da can ai neman nasara suke yi gurin Allah cewa ubangiji zai turo wani annabi suke gaya wa kafirai shawa Allah zai turo wani annabi idan ya turo shi za mu imani da shi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da shi mu yaƙe ku mu kace-kace da ku mu gama da ku lokacin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama saboda hassada yaya za a turo shi to daga cikin larabawa din dan bai bai zama daga cikin banu isra'ila ba shikenan sai suka kafirce masa tare da cewa ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san 'ya'yan cikinsu amma saboda ɓoye gaskiya wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq wa hum ya'lamun sun san gaskiya amma suka ɓoye ta suka sakafa suka take ta shi yasa malamai suka ce duk wani wanda yake cikin wannan al'umma Allah ya bashi ilimi ya san gaskiya amma ya ki fitowa ya faɗi mutane ya faɗa wa mutane gaskiyar ya sa kafa ya take ta to yayi kama da yahudawa ya ya kwatanci irin kamanceceniyar yahudawa wanda kuma duk zai bauta wa Allah da jahilci ya ƙi zuwa ya nemi ilimi ya yi ta yin abubuwa ya daɗa ban kaurasa yadda ya ga dama to wannan kuma ya ɗauki kamanceceniya ne ta nasara Na haka duk malaman wannan al'umma waɗanda suka ɓace to suna da kamanceceniya da yahudawa Allah ce ba su sa saɓa ba sai da ilimi ya zo musu kamar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake gaya mana innal yahudu ikhtalafu ila ala 71 firqa وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار يهوداوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهوداوة سنك سجدا قنجيا قنجيا سبعين دلها sannan nasara su kuma suka kashi kungiya kungiya 72 yace wannan al'umma kuma za su kasu da uku ya yace kuma ɗaya ce daga cikin saba'in da uku ɗinnan za ta shiga aljanna sauran duk sun cancanci shiga wuta aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye yace ma ana alaihi al-yawm wa ashabi waɗanda suke kan abin da nake kansa ne da sahabbai na a yau wannan hadisi ne sahihi yana da turuk da dama shi yasa malamai da dama suka suka inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wannan al'umma ita ma za ta bi hanya irin hanyoyin waɗanda suka gabata za su yi wa addinin musulunci a yaga za su yi masa kaca-kaca kowa zai kama wani yanki ya tsaya iya nan ya ce shi nashin shi ya fi tare da cewa gaskiya kuma ɗaya ce kuma wannan ayar tana nuna mana cewa wannan saɓanin ba saɓani ba ne da za a iya magance shi domin Allah ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum yau qiyamah wato sabani ne wanda dole ka ganshi ka bar shi a haka yi iya bakin kokarinka ka ganar da mutane gaskiyar a ina take amma ka ce sai an zama daya gaba daya an dunkule an cure an bulbule an zama tsintsiya tsintsiya madaurin ki daya to wannan kana bata wa kanka lokaci ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana sunnan ubangiji kauniya ga abin da zai kasance sunnar ubangiji kauniya ba za ta hana mu yi wa'azi ba ba za ta hana mu karantar ba ba za ta hana mu ce ga gaskiyar ba amma kuma mu bar wannan harkar karantarwar da bayanin gaskiya mu ce a'a sai mun daure mutane gaba ɗaya sun zama abu ɗaya to anan muna kokawa ne da sunnar ubangiji kadariya muna cewa za mu kawar da wannan sunna ɗin abinda dai za mu shi ne mu faɗa mutane gaskiya wanda faman sha'a fal wa man sha'a falyakfur maganar mu ce sai sun zama abu ɗaya wannan ba aikin mu bane ubangiji ya nuna mana haka za a yi ta zuwa haka za a yi ta zama har lokacin da za a je masa ranar gobe kiyama shi kuma shi zai yi hukunci tsakanin su inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyama ka shi zai yi hukunci a tsakanin su ranar gobe kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna suna yi na sassabawa na'am وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين to shikenan kissar annabi Musa alaihi salam ta ƙare, faifan ƙarshe wanda shi yi ta'aliki akan abin da ya faru gare su da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki bayan ya halaka fir'auna ya sakan kawa waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam ya tanadan musu gurin daɗi ya ba su ƙasashe suka mallaka ubangiji ya gaba wannan ta'aliki sai kuma aka shigo wannan ta'aliki ne kuma akan surar gaba ɗaya da surar gaba ɗaya yaƙi ne da har mushrikai akan annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama da uluhiyar ubangiji suna yaƙi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba annabi bane suna yaƙi da cewa Allah ba shi kadai cancanta abauta masa ba to ubangiji ya kawo mana duk abin da zai nuna zai kawar mana da har da suke kawowa sannan kuma ya kawo mana kisoshi na annabawa annabi nuhu da annabi musa alaihi salam waɗanda suke nuna ƙarshen lamari idan aka gwagwagwa tsakanin ƙarya da gaskiya daga ƙarshe dai gaskiya ita ce take yin nasara ubangiji ya kawo mana wannan misali sai kuma aka dawo aka ci gaba da ta'aqibi akan surar gaba ɗaya. Allah ce fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilaika to idan ka kasance cikin shakka bisa ga abin da muka saukar maka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik sai ka tambayi waɗanda suke karanta littafi a gabaninka da ja'aka al-haqqu min lallai haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna min mumtarin don haka kada ka zamo daga cikin masu shakka wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayatillah kada ka kasance daga cikin waɗanda suka ƙaryata da ayoyin Allah fatakuna min khasirin ka zamo daga cikin waɗanda suke hasararru Allah madaukakin sarki yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa in kunta fi shakkin mimma anzalna A anan malamai suna cewa wannan fi ma dai ta zama az-zarfiyatul ce ko az majaziya idan muka ce az-zarfiyatul sai ya zama Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa in kun tafi shakkin ai fi ahli shakkin idan ka kasance cikin masu shakka waɗanda suke shakkar abin da muka aiko maka wannan shakkar tasu tana damunka kamar yadda ake cewa da khala fulanun fil fitna wani ya shiga fitina ba wai shi ne fitinan nan ba ba shi ya kawo fitinan ba ya shiga cikin masu yin fitina ɗin ya tsinci kansa a cikin masu fitina wannan usulubin larabci yana karɓar wannan ce to idan ka kasance cikin shakka ma'ana cikin waɗanda suke yin shakka abin nan da muka saukar maka haka yake ko ba haka yake ba to idan har su ba za su iya tabbatar da abin nan haka yake ba kai ka bi hanyoyin da za ka tabbatar musu da cewa haka yake fas'alin lazina ya ƙar'un alkitab ka je ka tambayi waɗanda suke karanta littafi wato ka tambayi ahalul kitabi ko ahalul kutubi waɗanda Allah ya ba su littafi waɗanda suke malamansu Kafafu a cikin ilimi masu adalci za su tabbatar maka da cewa abin nan da ka ba da labari gaskiya ne ƙisoshin duk da muka faɗa a cikin wannan sura ƙisar annabi nuhu da ƙisar annabi musa da yadda abin yawa kana tsakaninsa da fir'auna duk gaskiya ne za su gaya maka haka za ka ga dacewar abin da yake gurinsu na labarin annabi musa da annabi nuhu da abin da yake gurinka malamai suka ce ko dai mu ɗauki ma'anar ayar da haka ko kuma mu ɗauki wannan fiɗin kan cewa majaziya ce Allah maɗaukakin sarki yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba shi yake nufi ba kamar yadda laraba ke cewa iyaki a'ani fasma iya jara irin a fake da karsana a fake da guzuma a harbi karsana ko wato irin hannunka mai sandaɗin nan Allah yana magana da annabinsa amma da su masu ƙaryatawar yake masu shakkar kamar yadda wani lokaci idan shugaba ya zo ba da umarni ga wata tawaga sai ya keɓance shugabansu da maganar ko da kuwa abin ba shi ya shafa kai tsaye ba ya shafi wasu tsirani ne daga ciki domin su waɗancan da ake maganar da su su ga girman maganar ci a idan har ana magana da babbanmu irin da irin wannan harshe babu shakka mu ɗin ya kamata a yi mana irin wannan haka ko fiye da haka ba to shi yasa Allah madaukakin sarki a alqur'ani wani lokaci yakan fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fada cikin irin wannan ramin ba annabi ba zai fada cikin shakka ba ko kadan ba zai yi kokwantan abin da Allah ya saukar masa ba kamar kamar kamar yanda Allah yake cewa laqad awhayna ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna al khasirin Allah ya yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka lalle tabbaci haƙiƙa in kai shirka ayyukanka za su rushe kuma za ka wayi gari cikin hasararru annabi zai yi shirka ne kwata-kwata annabi ba zai shirka ba ko kaɗan wannan ba zai ɗarsa a zuciyarsa ba to amma idan kai ka ji cewa Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabinsa haka babu shakka za ka razana ka tsorata ka firgita ka gane cewa lalle shirka ba ƙaramin illa ba take yi idan har Allah ya ce wa annabinsa duk girmansa la in ashrakta la yahbatan amalu lalle in kai shirka aikin ka zai rushe ce to ni kuma awa idan har annabi aikin sa zai rushe tabbas ni nawa in akwai sama da gaba da rushewar sai yayi to wasu malamai suka ce irin wannan uslubin ne ubangiji ne yayi magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma kai tsaye ana nufin su waɗannan masu shakka din fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka idan har kana shakkar abin da muka saukar maka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik je ka tambayi waɗanda suke karanta littafi a gabaninka laqad ja'aka alhaqqu min rabbika haqiqa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka ya Allah zai ce fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik tare da cewa waɗanda ya samu na yahudawa galibin su kiyayya suke da shi galibin su yayya suke da annabi sallallahu alaihi wasallama kokari suke yi su nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama makaryaci ne ba mai gaskiya ba to yaya kuma Allah zai ce aje a tambaye su anya ko in aka je aka tambaye su ba za su ce ƙarya yake yi ba to anan malamai suka ce ai babu wata shubha dangane da wannan domin idan aka ce a tambayi wane ba a tambayi su wane ko 'yan mazhaba kaza ko 'yan gari kaza ko jama'a kaza su ba da shaida ana nufin adalan cikinsu ana nufin miƙaƙƙun cikinsu ba karkatattu ba ana nufin masu gaskiyar cikinsu ba makaryata ba domin su ne ahalus shahadati domin su ne ahalul adalati su ke da adalci su suke da su suka cancanta su ba da shaida don haka idan Allah ya ce a tambayi su su jama'a kaza ko 'yan mazhaba kaza ana nufin masu adalcin cikinsu kuma a cikin yahudawa akwai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su abdullahi ibn salam ah, da waɗanda suka zo daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi <coughs> irin su ka'abul ahbar a je a tambaye su kaga waɗannan ba yadda za a yi su faɗa abin da yake ba gaskiya ba don dama mutane ne wanda sun cancanci su ba da shaida ko kuma shahadatu ahlil kitabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama tana nan karara a cikin littafinsu a taura wanda suke jingina kansu zuwa gare shi ake ce musu ahlul kitabi to har idan a cikin attaura akwai abin da ya dace da alkur'ani musamman abin da ya shafi kissoshin annabawa dinnan ba za su ji tsoron bayyana shi ba don dama abin da ba za su bayyana ba abin da ya shafi annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya shafi kissar annabi nuhu kissar annabi musa za su fito su bayyana ba za su boye wannan ba kaga kenan za a tambaye su ne akan abin da ba za su ji tsoron fito da shi su faɗa ba don haka dan an ce a tambaye su ba za ka kawo shi ba har cewa za su yi ƙarya ba sannan kuma Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da cewa ya je ya nemo shaida da gurin ahlul kitabi akan ingancin abinda ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana wannan aya karara domin ya karanta ta duk duniya ta ji su ma ahlul kitabi din sun ji an ce fas'al fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik sun ji wannan da a ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna da abin da za su tabbatar da ƙaryarsa ai da sun fito sun tabbatar da ƙaryarsa saboda sun fi kowa son su ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su ga sun fito da ƙaryarsa to amma tsit kaji babu wanda ya fito ya ce ai wato kalubalen nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba haka yake ba ai a cikin littafin mu akwai abin da yake nuna abin da yake faɗa ba gaskiya bane ba su fito sun faɗa ba ashe shiru da suka yi da suka yi gum ba a ji bakin su ba alamar cewa abin da ya faɗa din gaskiya ne sannan kuma yawaici daga cikin ahlul kitabi ai daga ƙarshe sun zo sun rusuna sun sadu da sun yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun karbi sakon annabi sallallahu alaihi wasallama domin lokacin da daular musulmi ta ci gaba da faɗaɗa ta kama masar ta kama sham ta kama iraq da garuruwan da suke cikinta duk ahalar kitabin da suke gurin nan gaba ɗaya sun miƙa wuya ga addinin musulunci saboda haka su kansu wannan miƙa wuya ga addinin musulunci da suka yi ai budar shaida ce da take nuna cewa eh lallai addinin musulunci gaskiya ne domin abin da suke karantawa dinnan sun ga cewa addinin musulunci ya zo da abin da bai saba masa ba ashe shigar su musulunci shaida ce suke bawa musulunci cewa gaskiya ne hatta na yanzu din da suka ki shiga musulunci waɗanda ake tafafatawa da su su kansu saboda sun saki addinin nasu ne da za su koma ga addinin su karance shi karatu na ainihin tanutsu za su gane cewa ai abinda suke kai ba gaskiya bane abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine gaskiya shine gaskiya amma da yake kasancewa su galibin su madiyuna ne da haryuna kai kamar ma ba su yi imani da Allah suke ba don haka addinin ba shine a gaban su ba in ma sun sa rigar addinin to sun sa ta ne kawai domin ainihin su cimma wata manufar su ta duniya su shimfida mulkin su su yi wa mutane mulkin kama karya su yi wa mutane mulkin mallaka akwai abun faɗa da yawa game da ayar ga kuma lokaci yayi za mu dakata anan sai gobe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi